Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Nazir Ahmed Hausawa da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Alhamis 29 ga watan Satumba na shekarar 2016. A shirin namu na yanzu za ku ji cewa hukumar zaben Najeriya mai zaman kanta ta fidda sakamakon zaben gwamnan jihar Edo. Muna kuma ɗauke da rahoto a kan cece kucen da wasu shugabannin makiyaya ke yi a kan kalaman da Sanata Dina Malaya ya yi game da hana kawo shanu cikin birnin Abuja. Yau muna son ku kira ku bayyana mana irin abubuwan da za ku iya tunawa da su game da Halima Jumarau. Wadda gobe jama'a 'yan Allah kai mu za ta yi ritaya. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar, amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro. Sakataren hakokin wajen Amurka John Kerry ya bayyana cewa Amurka na gab da dakatar da tattaunawa da Rasha akan Siriya sakamakon hare-hare ta sama da Moscow take ci gaba da kaiwa akan birnin Aleppo. a wani bayani rasha a wani bayan a wani bayani rasha ta ɗauki alwashin ci gaba da kai hare-haren sama a aleppo kerry ya bayyana yau alhamis cewa mu'amalar da amurka take yi kan batun ƙasar syria da rasha ba ta da wata ma'ana sakamakon ruwan bama-baman da rashin ta ci gaba da yi ya bayyana cewa wannan wani lokaci ne da ya kamata mu bi wata mafitar Rasha tana goyon bayan farmakin da sojoji masu goyon bayan shugaba Bashar al-Assad na syria suka kaddamar da nufin kwato unguwannin gabashin birnin Aleppo da suke hannun 'yan tawaye. Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana yanayin da ake ciki a birnin Aleppo da cewa ya yi tsanani da gaske, inda wani jami'i ya ce akwai buƙatar gaggawa ta kwashe wasu mutane daga birnin domin kai su jinya wasu wurare. Ya ce akwai ɗaruruwan mutane da ke buƙatar a kwashe su domin jinya a wani wuri daga wannan birni na yaƙi da yaƙi ya lalata. wanda shine mafi girma a kasar Siriya, inda mutane kimanin 250 a yanzu suke zaune a unguwannin da ake kai musu farmaki. Mataimakin wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya na musamman a ƙasar Siriya, Ramzi Ezeldin Ramzi, ya bayyana cewa abinci ya fara yin ƙasa inda aka rufe gidajen yin biredi da yawa, kuma abincin mutane dubu kawai ya rage. da alamun sojojin gwamnatin sudan sun yi amfani da makamai masu guba a wasu sassan da ke cikin lungu a yankin dafur a cewar wani rahoton da kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta amnesty international ta bayar a yau alhamis a wani bincike da kungiyar ta gudanar ya yi misali da wata mummunar shaidar da ke nuna cewa an kai wasu hare-hare guda talatin da wasu makaman da watakila na guba ne aka kashe mutane tsakanin 200 zuwa 250 Daraktar binciken rikice-rikice ta kungiyar Amnesty International, Tirana Hassan, ta ce hotuna da dama sun nuna yara ƙanana da wani abu kamar ƙunar wuta ta, kuma borin wuta a jikinsu. Wasu ba su iya yin numfashi suna kuma aman jini. Wasu ƙwararru a kan makamai masu guba da aka tuntuɓa a wani ɓangare na wannan bincike sun ce wannan shaida ta nuna cewa akwai ƙwaƙwaran zaton cewa an yi amfani da wasu sinadarai masu haddasa ƙuna a jiki kamar iskar gas ɗin nan ta mustard. Yin amfani da wannan makamai masu guba laifin yaƙi ne. Ƙungiyar Amnesty ta yi kira ga Majalisar Ɗinkin Duniya da ta ƙara binciken wannan zargi da kuma matsa ma gwamnatin Sudan lamba a kan ta ƙyale sojojin kiyaye zaman lafiya da 'yan agaji su samu kai waɗannan wurare su samu su kai ga waɗannan wurare. To labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. 'Yar takarar shugabancin kasar Amurka a ƙarƙashin jam'iyyar Democrat Hillary Clinton ta saki tallar kamfe na talabijin mai zafi akan abokin karawarta na jam'iyyar Republican Donald Trump sakamakon gadara da ya yi akan rashin ƙin biyan kuɗaɗen haraji da bai yi ba ga gwamnati. Trump dai ya ce hakan ya nuna yana da wayo a yayin da suke karawa a muhawarar da suka gabza a wannan sati. a inda Hillary ta ce dalilin da ya sa Mr. Trump bai bayyana takardunsa na shaidar biyan haraji ba bai biya harajin ba ne. Clinton da mijinta tsohon shugaban kasar Amurka Bill Clinton sun bayyana takardunsu na shaida biyan haraji har zuwa shekara ta 2015 inda takardun suka nuna sun samu dala miliyan goma da dubu shida a shekarar da ta wuce kuma sun sami kuɗin ne sakamakon jawabai da suke gabatarwa. Hakanan kuma sun biya gwamnatin tarayya harajin miliyan biyu da dubu amma trump ya ce ya ɗauke kansa daga kan al'adar bayyana takaddun haraji da 'yan takarar shugabancin ƙasar amurka ke yi da aka daɗe ana gudanarwa yana jiran akwatin yana jiran akawuntocinsa ne da su gama tattara bayanai a kai da zarar sun gama zai bayyana shi Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Hukumar zaben Najeriya mai zaman kanta wato INEC ta bayyana sakamakon zaben gwamnan jihar Edo wanda aka kammala shi jiya Laraba. Wakilin sashen Hausa Lamida Abubakar Sokoto ya turo mana wannan rahoton. inda aka bayyana sunan Mr. Gudin Obasaki na jam'iyyar APC a matsayin wanda ya lashe zaben na kujerar gwamna da kuri'u 319,483 yayin da abokin takararsa na jam'iyyar PDP Mr. Isaac Ayamu ya samu kuri'u 253,173 kamar dai yadda baturen zaben ya bayyana bayanai dai sun nunar cewar ana ci gaba da gudanar da shagulgula a birnin na Benin jin kaɗan bayan bayyana sakamakon zaben kamar haka. al'ummomin jihar ta Edo da dama sun ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu game da wannan nasara da jam'iyyar APC ta samu. Wannan tana cewa ne ina cike da farin ciki akan cewar jam'iyyarmu ta APC ita ce ta lashe wannan zaben kuma zaben ya gudana lafiya. Muna fatar sabon gwamna zai yi muna ayyukan ci gaba musamman a jihar jihar mu ta Edo. But I'll say if it's God's fortune for him to be on seat, I pray he knows much more how to Wannan tana cewa ne a matsayina na matashiya ba ni cike da wani farin ciki saboda tsawon lokaci da nake jihar Edo ban ga gwamnatin APC ta yi wani abun da ya dace ba tunda Allah ya sake ba su mulki muna fatar za su kula da matasa shi kuwa wannan ya ce. I'm very happy to know that we have a new governor now that will lead us through Wannan yana cewa ne ina cike da farin cikin samun sabon gwamna da zai jagorance mu na tsawon shekaru hudu masu zuwa ko da yake dai takarar ta yi zafi sosai musamman tsakanin APC da kuma PDP. Yana cewa ne ina cike da farin ciki sosai da cewar jam'iyyar APC ce ta lashe wannan zaben kuma yana bukatar gwamnan ya taimaka ma matasa sosai 'yan jam'iyyar ta PDP dai a jihar Edo su ci gaba da gudanar da wata zanga-zanga da rashin amincewa da sakamakon zaben to amma daga bisani dai jami'an tsaro na 'yan sanda sun tarwatsa zanga-zangar wani ɗan jam'iyyar pdp a jihar ta ido ya bayyana ra'ayinsa a kan wannan zaben ina alhaji kan shugaba ne a jam'iyyar pdp a jihar ido alhamdulillah dan farin cikin mu guda shine da aka gama lafiya ba fitina ba a kashe kowa ba ba a jima kowa ba wannan ina daga cikin farin cikin mu dama an ce ko turu ya kwaci abu ga hannun mai yatsu ai bai wuya. su ma dai yan jam'iyyar apc da ta samu nasara ga abin da suke cewa. sunana sahari aliyu umar je ɗaya daga cikin masu ba gwamnan jihar edo shawara a kan yan arewa mazauna benin a halin yanzu bakin titi ba abin da kaka gani sai dai mutane masu rawa da dariya da murna da dokan moto ana wasa da dariya ana jin daɗi inda aka ce ce ana ce ce da aka shaye ana shaye shaye kowa murna yake. Lamido Abubakar Sakkwato muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya. A gaida Lamida Abubakar Sokoto. Kalaman da shugaban kwamitin Abuja a Majalisar Dattawa Dino Malaya ya yi kwanan nan na bukatar ministan Abuja Musa Bello ya yanka duk saniyar da aka gani a tsakiyar birnin ya janyo zillimi a tsakanin shugabannin makiyaya. Nasiru Adamu El Hikaya na da ƙarin bayani. Melaide na magana ne a lokacin da kwamitin ya gayyaci ministan Abuja Muhammadu Musa Bello gaban kwamitin kan lamuran Abuja. dan majalisar ya buƙaci wa imma a yanka shanun da ke ratsuwa ta cikin birnin kuma a kama saniyar da cin tarar mai ita naira dubu hamsin shugaban kungiyar fulani gam allah reshin abuja abubakar suleiman ya ce ba su ji daɗin yadda mai laye ya amfani da kalmomi masu tsanani haka ba gaskiya tsakani da allah wannan seneta ya je gidan rediyo ko jaridu ya karyata wannan magana na farko sannan na biyu muna bukatar ministan abuja ya kira sarakunan fulani a zona da su a tambaye su akan shigo da sanun nan kila suna da wani hujjan da zai su gaya ma minista mu ma abu yana ci mana kurya a tuwo muna shirye mu zona da filani nan masu kawo sanakan nan mu gargade su su koma waɗansu wurare da ba cikin gari ba domin kaga na farko gwamnati ta mana alkawarin dazuka akwai kabilu yan uwanmu gwaraye da suke zaune a wajen sama da shekaru aru aru kuma suna noma da gidajensu idan filani suka fuskanci zai su shiga waɗannan dazukan fitina zai tashi tsakanin su da gwaraye nan gwaraye suna ga gwamnati bata sallame su ba to mu filani yau ma dai mun rasa ina zai mu sa kawunan mu duk wajen da muka taba babu daɗi abubakar sani mai taimaka ministan Abuja ne kan labaru na tambaye shi wani mataki suke shirin ɗauka kan makiyayan. Shi mai gima minista ya nuna mishi lallai dokar da ta hana wannan kiwace-kiwace ko zirga-zirgar dabbobi a kan hanyoyin Abuja doka ce wanda yake daman tun da daɗewa tana nan kuma a ƙarƙashin wannan mulki nashi yana tabbatar da cewa jami'an tsaro da kuma duk waɗanda alhakin tsananta wannan tsaro yake kansu ya uzura musu da tabbatar da cewa an jaddada wannan tsaro. Wato ma'ana kana nufin yanzu daga zarar an ga shanu a cikin Abuja kenan za ku ɗauki wukake ku ta yankawa kenan? Shi tsarin Abuja ga baki ɗayan shi tun daga lokacin da aka kafa shi an kafa shi ne bisa tsarin doka don tabbatar da cewa ba taka ma ko hakkin shi ba waɗannan makiyaya da sauran wannan abun ya shafa ana nan ana tattauna da su musamman hukumar da ke kula da tsaftace birnin tarayya wato AEPB ta yi zama na musamman da ardo ardo da sauran shugabannin Fulani makiyaya inda ta nuna musu mahimmanci muhimmancin ko da irin dabbobinsu suna shigowa cikin birnin tarayya ko kuma kan hanyoyi don kiwo. Abubakar Suleiman na Nagam Allah ya bukaci mai laye ya janye kalaman da ya yi don suna shirin ɗaukar mataki. Wannan senatan da ya faɗi wannan magana bai yi tunani ba ba wani doka a kasan nan wanda zai sa mutum ya kama dukiyar wani ya yanke shi ba game da ya nemi sawara ko ya yi mitin da kabilan nan ya ji menene hujjansu kuma yanzu muna nan a wanda wannan kungiyar mu na gan Allah Filani Development Association muna shirye wannan magana zai mu kai wannan sinata kotu birnin Abuja dai da aka kafa shi wajajen 1976 har yanzu na da sauran tituna da ba a kammala ba da dazuka a tsakiyar birnin a filayen da ba a gina ba Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja Najeriya madalla a gaida Nasiru Adamu El Hikaya. Yau muna son ku kira ku bayyana mana irin abubuwan da za ku iya tunawa da su game da Halima Jimarau wadda gobe Juma'a in Allah kai mu za ta yi ritaya. Amma kafin mu buɗe muku layukan mu ku shakata da wannan waƙar. Allah da take san kwana Halima Jimarau. Allah da dai nisan kwana Halima Jumrau. Addu'a yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. samu kira daga jihar Nasarawa. Assalamu alaikum suna na shafale kafin magaji danya Musa a kuma jihar Nasarawa Malama Maryam barka da aiki. Barka ka dai Malam shafale me zaka ce game da Halima Jumrau? Malama Maryam ina cikin juyayi tsananin juyayi. Mm. Dalili na kuwa shine wallahi ba abun da za mu ce ma hajiya halima jimarau sai dai mu yi mata fatan alheri mai ɗimbin yawa musamman a cikin ɓangare guda biyu mm. na abari ya huce da wancan gefe na ɓangaren noma. akwai lokacin da na tashi ina gona na dauki rido ina fama ina neman inda zan samu wani hanyar da zan shawo kan abin da ya bani eh. nauyi a gona to dalilin halima jimarau sai na samu na warware da na samu wani bayanai da to malam shafale ina ga layin ka ya goce yanzu za mu je kaduna barka da aiki barka ka dai da wa muke magana bello sokoto ne daga nan kaduna to malam bello me zaka ce game da halima jumurau to gaskiya halima jumurau yan jarida ce kwararra kuma wayayya hmm. saboda tsakanin da allah ta haɗa abubuwan nan biyu waɗanda duk wani wanda mallake su a duniya yan jarida to ga sun ci ga turanci kuma ga ga karɓar mutane da fara'a ni ban taɓa ganin hushin tun da allah ya nuna sanar amurka shekara goma sha tara hmm. ban taɓa ganin halima ta yi hushi ko a tambayoyin nan da mutane rediyo ba wallahi ban taɓa ganin saboda haka ubangiji allah ta gama ta kuma allah sa duk kabilar ɗaya ne Allah shi ba ta ci gaban shi kuma Allah shi kyautata ta ita zuri'a ta duk mutanen jar gaba ɗaya da mu 'yan Najeriya. Na gode Bello su kwato daga nan Kaduna. To Malam Bello mu ma mun gode har yanzu dai mun ƙara samun wani kiran daga Kaduna. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam da wa muke magana. Kuna magana da sahabi mai leda da ke garin Samina Kaduna State. To Malam Sahabi mai zaka ce game da Halima Jumarau? Allah hakikanin gaskiya malama Halima ba abin da za mu ce mata sai Allah ya saka mata da alkhairi. Amen. Saboda yanayin shirye-shiryen da take yana faɗakar da mu sosai da sosai Allah ya saka mata alkhairi kuma Allah ya sa a samu wanda za su bi bayanta. Malam Sahabi kenan daga Kaduna mun gode da ra'ayinka yanzu kuma mun samu wani kiran daga Sokoto. To ga dukkan alamun layin malami ko malama daga Sokoto ya goce amma muna da sauran lokaci sai ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku masu sauraron mu kada manta har yanzu ana tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC mun sami kira daga Kwara. Hello? Hello da wa muke magana daga Kwara? Sunana Bala Mai Wakili Girada Sokoto daga Omaran Kwara. To Malam Bala me zaka ce game da abin da muke tattaunawa yau? Hello? Hello muna jin ka Malam Bala. Hello? Hello muna jin ka. Ka yi bayani. Hello? Malam Bala muna jin ka ka faɗi ra'ayinka game da Halima Jimrau. To ga dukan alamu layin malami daga kwara baya da kyau mun samu wani kiran daga Ondo. Salamu alaikum. Wa alaikum assalamu da wa muke magana. abi dan kande da mai sana'ar naman cin ko daga birnin birnin ondo to me zaka ce game da abin da muke tattaunawa a kai kai alimu jin sai dai mu fata ubangiji allah ya saka mata da alheri kuma mm. ubangiji allah ya ba mu madadinta domin gaskiya ta taka muhimmiyar rawa cikin shirin rediyo na biyo ya hausa mm. don haka muna fatan alheri zuwa gare ta kuma na son amfani da wannan dama isa in ida sakon ta'aziyya zuwa gare ta domin na yabi dan lambar da zan kira ta yi mata ta'aziyyar sun ma'ahinta da aka yi kwanuka Allah bai samu ka samu ba kuma mm. Allah ya ji kani da gawara ya sa ta huta ya sa ya huta amin amin mun gode yanzu kuma bari mu je Bauchi Assalamu ah, alaikum. Wa alaikum assalamu da wa muke magana. Da baban yi ne rushe karamar hukumar Turo cikin jihar Bauchi Najeriya. Tumalan baban gida me zaka ce game da abin da muke tattaunawa? baban Baba Iro. Oh, Baba Iro, to me za ka ce game da Halima Jumarau? Wallahi abin da zan ce ga Halima Jumarau. inna Allah ya raba ta da iyayenta lafiya, ya raba ta da aikin gidan rediyo lafiya, Allah Ubangiji ya raba ta da duniya lafiya, Allah Ubangiji ya sada mata aljanna. Hmm. da da ita gaba ɗaya ne magana Muhammadu Awal Baba Iyar shi karamar hukumar Turai cikin jihar Bauchi Najeriya na gode. To malam mu ma mun gode yanzu kuma bari mu je Sokoto. Hello? Hello, da wa muke magana daga Sokoto wa alaikum salam. Kuna magana da Rufa'i ne daga Sokoto. To Rufa'i me zaka ce game da Halima Jumrau? To gaskiya abin da zamu ce game da Halima Jumrau sai dai mu yi mata a kyakkyawa du'a da fatan alheri. Ran Halima Jumrau ta taka rawa da yawa wa'anda yake ya kamata a ce 'yan jarida da dama su kwaikwayi halayenta. Hmm. kama abin da za mu yi mata ba mu yi mata addu'a yadda ta shiga aiki ta kare lafiya shi ma wani abu ne na jin daɗi a rayuwa duk wanda ya shiga lafiya ya kare lafiya kai mai addu'a ubangiji Allah ya sa sauran yan uwa da suke bayan bayanta su yi koyi da ita amen to mallam rufa'i kenan daga sokoto mun gode da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je lagos salamu alaikum wake kira daga lagos Ke Murtala Shehu. To Malam Murtala me za ka iya tunawa da shi game da Halima Jimarau? Jumarau? Gaskiya dai yana mata fata alheri bisa ga gudunmuwar da take ba mu. Mm. Musamman shirin nan na bari ya wuce. Na'am. Na gode. To Malam Murtala kenan daga Lagos mu ma mun gode da ra'ayinka. Jama'a masu sauraron mu har yanzu muna da ɗan sauran lokaci kuna iya kira mu ku bayyana mana ra'ayoyinku. Muna son ku kira ne ku gaya mana irin abubuwan da za ku iya tunawa da su game da Halima Jumrau wadda goban Allah ya kai mu za ta yi ritaya. Mun sami kira daga Maiduguri. Salamu Wa alaikum salamu da wa muke magana. Ah, ana magana ne da Alhaji Garba daga Maiduguri. Alhaji Garba me za ka iya tuna da shi game da Halima Jumarau? A bangaren da zai yi da yau Ubangiji Allah ya sanya mata alheri Allah ta ta gama aikin ta lafiya kuma ta zai gida ta huta. Ubangiji Allah kuma ya bani yar mace zan bata ta Halima yanta. To Alhaji Garba mun gode da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je Jalingo jihar Taraba. yawa salamu alaikum wa alaikum salamu kina magana da abdullah mai garanti calcio to malam abdullah me zaka ce game da halima jimrau ba abdullah ba bello bello oh malam bello ya hakuri malam bello kai eh bello calcio wato game da halima da sai mu yi godiya kware da gaske hali dubu duka na kirki mm. halima gaskiya mun ji daɗin kasancewa tare da ita tsayin shekara goma sha tara da take aiki a wannan gidan rediyo godiya muke allah kuma ya sa duk inda ta nufa ya kasance cikin alheri allah ba ta sa a cikin al'amuranta duka allah kuma ba da zaman lafiya amen malam bello kenan daga jalingo yanzu kuma ban samu wani kiran daga birnin tarayya abuja Assalamu alaikum da wa muke magana daga Abuja. To ga dukkan alamu layin malami daga Abuja ya goce kuma anan za mu dakata ɗaukar wayoyinmu sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu sake baku wata damar. Yanzu kuma sai wannan sanarwa da ta fito daga ofishin gwamnatin Amurka. a wani mataki da ke nuna himmatuwar da amurka ta yi domin taimakon kasashen afirka wajen kawar da ayyukan ta'addanci an ware miliyoyin daloli a matsayin tafici ga duk wanda ya samar da bayanai kan wasu shugabannin kungiyar harakat shabab al-mujahideen ko kuma al-shabab da ke da alaka da kungiyar al-qaida waɗannan mutane sun hada da yasin kilwe da abdulkadir muhammad abdulkadir wanda ake mai inkiya da ikrima da kuma jafar wanda shi ma ake mai inkiya da amar Ƙungiyar wacce aka sanya sunanta a jerin ƙungiyoyin 'yan ta'adda na ƙasashen waje a shekara ta 2008 tana rike da wani wagegen yankin Somalia kuma ita ke da alhakin mutuwar dubban fararen hula 'yan Somalia da masu fafutukar wanzar da zaman lafiya da masu aikin agaji na ƙasa da ƙasa da 'yan jarida da kuma dakarun tarayyar Afirka da ke aikin wanzar da zaman lafiya a yankin. Sannan sun tilastawa dubin dubatan mutane ficewa daga gidajensu yayin da ake wannan yaƙi. tun daga shekarar 2006 kungiyar al-shabab take haifar da tarzoma ciki har da kai hare-haren bamabamai da kuna bakin wake waɗanda suka halaka dubban mutane a watan yulin shekarar 2010 kungiyar ta tsara tare da kai hare-haren bamabamai a birnin kampala da ke uganda wanda ya kashe mutane sama da saba'in ciki har da wani ba amurke yasin kilwe shine shugaban kungiyar ta al-shabab a yankin puntland da ke somalia a watan fabrairun shekarar 2012 ya yi mubaya'a ga kungiyar al-qaida An haifi Abdulkadir ne a Kenya amma iyayensa 'yan asalin somaliya ne, ya kuma kasance mai ɗaukan samarin Kenya domin shiga ƙungiyar ta Al-Shabab, sannan ya taɓa zama kwamandan mayakan Kenya daga ƙasar ta somaliya Rotanni sun ce tsawon gashinsa matsakaici ne, yana kuma da gashin baki mai cunkoso, sannan ba shi da yatsu guda uku a hannunsa na hagu. Jafar ya taɓa zama mataimakin Abdulkadir, shi ma rotanni sun ce ba shi da ido guda. idan mutum yana da bayanai kan ɗaya daga cikin waɗannan mutane sai a tuntuɓi ofishin tsaron amurka mafi kusa a wani ofishin jakadancin ƙasar ko kuma za a iya aikewa da saƙon ɓoye ta kafar adireshin intanet na www.rewardsforjustice.net ko kuma a aike da saƙon imel zuwa info at rewardsforjustice.net amurka ta ba da tabbacin cewa za a duba sai hancin kowane rahoto kuma ba za a bayyana sunan wanda ya ba da bayanan ba sannan amurka a shirye take ta sauyawa wanda ya ba da waɗannan bayanai wurin zama wannan sanarwar ta fito ne daga ofishin gwamnatin amurka jama'a masu sauraron mu a nan agogonmu yana cewa karfe biyar saura minti uku yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya bayyana cewa Amurka na gab da dakatar da tattaunawa da Rasha akan Siriya sakamakon hare-hare ta sama da Moscow take ci gaba da kaiwa akan birnin Aleppo. A wani bayanin da Rasha ta ɗauki alwashin ci gaba da kai hare-haren sama a Aleppo, Kerry ya bayyana yau Alhamis cewa mu'amalar da Amurka take yi kan batun ƙasar Siriya da Rasha ba ta da wata ma'ana sakamakon ruwan bama-baman da Rasha ta ci gaba da yi. Ya bayyana cewa wannan wani lokaci ne da ya kamata su bi wata mafitar. da alamun sojojin gwamnatin sudan sun yi amfani da makamai masu guba a wasu sassan da ke cikin lungu-lungu a yankin dafur a cewar wani rahoton da kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta amnesty international ta bayar a yau alhamis wani binciken da kungiyar ta gudanar ya yi misali da wata mummunar shaidar da ke nuna cewa an kai wasu hare-hare guda talatin da wasu makaman da watakila na guba ne aka kashe mutane tsakanin 200 zuwa 250 'Yar takarar shugabancin kasar Amurka a ƙarƙashin jam'iyyar Democrat Hillary Clinton ta saki tallar kamfe na talabijin mai zafi akan abokin karawarta na jam'iyyar Republican Donald Trump sakamakon gadara da ya yi akan rashin ƙin biyan kuɗaɗen haraji da bai yi ba ga gwamnati. Trump dai ya ce hakan yana nuna cewa yana da wayo. Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma goben Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin. a madadin Nazar Ahmed Hausawa da ya taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni da injiniyanmu na yau Mr. Aidan Ochuku. Ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya mu kuma mu ƙarasa wannan lafiya.